Deutsche Welle. Taɓa kalashi. To masu sauraronmu barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi addinai da al'adu haɗa da zamantakewar al'umma daban-daban. Shirin na wannan lokaci dai zai kawo muku ƙarshen abubuwan tarihi na zamanin da suka shuɗe a ziyarar sashen Hausa da ta kai a birnin Munich. daga cikin guraren da muka ziyarta wanda ya bani mamaki sosai a ta babbar majami'a wannan mutum-mutumi da aka aji a kan wannan gado a tarihin garin ya nuna cewa duk matar da mijinta ya mutu in tana neman wani te wani sabon aure sai ta zo ta ziyarci wannan mata hakikanin gaskiya wannan ziyara da muka yi zuwa birnin munich akwai abubuwa na tarihi da kuma ban al'ajabi to sai ku kasance da mu abdulrahim hassan ne zan jagoranci shirin Tomadalla Birnin Munich dai birni ne da ke cikin birane na uku mafi girma a ƙasar Jamus. Kuma birni ne da ke dauke da ɗimbin ababen tarihi na al'adu, hada da tsofaffin gine-gine na zamani da suka shuɗe. A wannan birni dai akwai doggin benaye na majami'u da ke cike da tarihi wanda yake janyo hankalin al'umman duniya zuwa yawon bude ido a waɗannan wurare. Akwai wata kasuwa a wannan birni. wacce ta shafe sama da shekaru 200 tana ci har a lokacin da muka ziyarce ta. Thousands? Hundreds of thousands. Hundreds of thousands? More than 6 million persons. What? More than six million people coming for these two weeks, in these two, in these two weeks to visit to Oktoberfest. Wannan dai yadda muka fara ziyarar kenan da sanyin safiya. tare da limamin tarihi da ke zagayawa da mu a cikin ƙwaryar birnin na munich ma'aikatan sashen hausa kowa sanye da rigar sanyi yayin da malamin tarihi ke ta ba da bayanai a gefe guda kuma ana jefa masa tambayoyi cikin raha da annashuwa a kan abubuwan tarihi na wannan gari. One shugaban sashen hausa na dw mr mosh kenan da ya jagoranci tawagar sashen hausa wanda ya fara tambayar malamin tarihin dalilin da ya sa ake ɗaukar barasa da muhimmanci musamman ma a wannan birni na munich to sai dai malamin na tarihi ya bayyana cewar yanayin sanyi na daga cikin dalilan da ya sa barasa ta yi tasiri ga wannan al'umma kazalika dai masu motsa jiki na amfani da ita wajen ƙara kuzari wannan ya sa ta ya fara fitowa fili a shekarun 1960 akalla um, um, ana samun adadin mutane sama da miliyan shida da ke halartar bikin barasa da ke gudana a birnin na munich a kowace shekara wannan yasa abdurrahman hassan ke ganin tasirin martaba irin waɗannan tsofaffin wurare na tarihi dangane da irin wuraren da muka ziyarta ta ƙayatar da ni sosai irin gine-gine na gidajensu waɗanda za ga gidan da ya yi sama da shekara ɗari misalin cocin da ta yi sama da shekara ɗari waɗanda har yanzu wannan wuri ana karrama su ana rike da su abin da ya sa wasu da dama daga ƙasashe na waje suke zauwa sukan kawo ziyara don ganin irin waɗannan abubuwa to ka gani ni a tunanina sai in ce al'adu da tarihi arziki ne duk wanda ya tanadin su ya yi tanadin arziki shi ma dai zahraddin lawan shuwarin ziyarar nasa a birnin munich ya sa shi kallon abin da wasu kasashen afirka za su kwaikwaya a matsayin jari da zai ba su kudaden shiga hakikanin gaskiya wannan ziyara da muka yi zuwa birnin munich akwai abubuwa na tarihi da kuma ban al'ajabi a matsayin wani abu na tarihi da zai rika su ainihin wato hoton irin abubuwa da suka faru a baya shi ma wannan wani muhimmin bangare ne da zai rika samun da ƙasa kuɗin shiga da a ce irin ƙasashenmu na afirka suna irin wayan abubuwa wato guraren tarihi ana killace su yadda ya kamata a matsayin wani guri da za a je a biya kuɗi a gani a ga irin abubuwa da suka faru irin zamanin iyaye da kakanni da ba ƙaramin taimaka tattalin arzikin ƙasashenmu zai ba. Tumadalla, baya ga zagayawa zuwa wurare da dama domin kashe kwarkwatan ido na abubuwan tarihi musamman ma dai na gine-gine da ma wasu muhimman wurare a wannan birni. Wannan yasa wasu abokan aiki ke bayyana abubuwan da idanunsu suka gano a matsayin abubuwan tarihi da al'adu na mutanen da suka yi rayuwa a karni na baya. Zulaihad Abubakar Kibiya na daga cikin abokan aiki da suka shaida wannan birni. daga cikin guraren da muka ziyarta wanda ya bani mamaki sosai a wata babbar majami'a wacce iya ɗaga kanka sai dai ka gaji ba za ka gano ta ba a ciki akwai mutum-mutumin wata, wata mata an mata kwalliya da duk wani nau'in abin kwalliya da za ka yi tunani kala-kala a jikinta to ita wannan wannan mutum-mutumi da aka aji a kan wannan gado a tarihin garin ya nuna cewa duk matar da mijinta ya mutu in tana neman wani ta wani sabon aure sai ta zo ta ziyarci wannan mata sannan akwai wani guri kuma a tsakiyar garin wanda idan sha biyun rana ta yi ko kuma da karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyun rana da kuma karfe bakwai na safe mutane za su fito su tsaya su ɗaga kansu sama ana nuna wani majigi na wani abu da ya taɓa faruwa a garin wani ɗan yaƙi da aka yi tsakanin waɗannan ƙabila da waɗannan ƙabila to sukan gwada ma majigin abin mutum zai zo ya ga abin kamar a zahiri kullum suna gwadawa sau biyu wani ma gaskiya ya ba mu sha'awa sosai to suna na gazali abdu tasa wato abin da ya burge ni birnin minu kamar yadda kusan take kasancewa a kusan dukkanin birane a nan jamus shi ne irin yadda mutanen nan suka dage a kan kare abubuwansu kayakinsu na tarihi mun ziyarci wata kasuwa wadda wajen shekaru 200 a baya kuma sama da haka nan irin gine-ginen da ke akwai na shaguna da tsarin kasuwar saboda mutunta tarihi da suke da kayakinsa na tarihi a daidai lokacin da mu ake ruguza kasuwanni a ce a masunan cewa sun tsufa za na zamani za ka tara su suna tsira da waɗannan kasuwannin suna barin a siffar su kuma suna alfahari da su duk wanda ya zo daga wata ƙasa wuraren sun zama wuraren yawon buɗe ido irin yadda mutane miliyoyi a ce miliyan mutum miliyan shida na ziyartar birnin munuk a shekara ka san ba karamin abu ne amma mu a daidai wannan lokaci a yau in ka je duk wuraren da ke akwai na tarihi ana ruguza su har ya zama na mu kusan ba mu san daga ina muka fito ba barantana mu san inda za mu fi shiga shi yasa ban kaura kawai muke da mu da magabatan da shugabannin mu muna buƙatar sake tunani idan muka lura da irin ci gaban da waɗannan mutane suka samu wato ba yau bane aka fara abin zai wuya an magana suka ce wai a cancanci guru a cikin zazzafi Tumadalla masu sauraronmu a nan ne kuma shirin na wannan lokaci zai dasa aya har sai wani lokaci in mai duka ya kai mu. To amma a madadin kwamban sashen Hausa na DW, Abdulrahima Hassan ne na shirye-shirin na gabatar.